yanzu dare ne na talata 23 ga watan dulkaida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da uku, daidai da takwas ga watan oktoba shekara ta da sha biyu. da karatun littafin ashabun rasul na Ahmad Mustapha Faisal Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi yana karantar da mu tarihin sahabban annabi mutanen da annabin da Allah madaukin sarki ya aiko ya amince da su Allah madaukin sarki ya ƙara musu aminci in ba manta ba muna ƙarƙashin muƙaddiman wannan littafi a inda mala ya bayyana mana cewa sahabban annabi su ne mafiya alkhairin duk wani ɗan adam da ke doron ƙasa inda ba annabi ne ko manzo ba inda ka ware annabawa da manzanni to babu wani wanda ya kai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daraja da martaba gaba ɗaya domin Allah maɗaukin sarki ya yabe su a cikin alkur'ani sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yabe su a cikin ingantattun hadisan shi a inda mala ya tsakura mana ayoyi guda uku waɗanda ke bayani akan darajoji da yaban da Allah ya yi masa Habbai, to sai fara kawo hadisai inda ya ce وفي فضلهم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم dangane da falalan sahabbai ne aka samu annabi yana cewa sa'altu rabbi an ikhtilafi ashabi wai annabi ya ce na tambayi ubangiji na dangane da saɓanin sahabbaina min ba'adi saɓanin da sa iya yi a bayana fa'auha ilayya wai sai aka ce sai Allah maɗaukin sarki ya yi annabi wahayi ya Muhammad inna ashabaka indi bi manzilatin nujumi ai matsayin sahabbanka a wajena wai kaman matsayin taurari ne ba'daha aqrabu min ba'din wanda sashi yana mai kusancin daraja ga sashi wali kullin nur kowane ɗaya daga ciki yana da haske daidai gwargwadon irin yadda Allah madaukin sarki ya hore mai ya haskaka. Faman akhadha bi shay'in mimma hum alaihi duk wanda ya yi riko da ɗan gwargwadon abin da sahabbai suke a kai na haske min ikhtilafihim na wannan saɓani nasu fahuwa indi ala hudan wai Allah ya ce wannan mutum yana kan shirya mun gano wannan da kyau ko wannan a taƙaice kai da ji bai yi kama da hadisi ƙudusi ba sannan ko yi kama da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi ya sa ibn hazmin da ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin al-ihkam yake cewa hazihi ruwaya sakita ce wannan ruwaya ne sakita ma'ana mai rauni ce ibn abdulbarri ya fitar da ita a cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi amma sai shekul albani a cikin silisilatul ahadisus da'ifa wal mawdu'a wa asar sayya fil umma sai yake cewa wannan hadisi hadisi ne da'ifi mun gano wannan da kyau ku hadisi ne mawdu'i bai tabbata ba wannan mun gane wannan akwai ruwayan da yake cewa ahlul baiti kan nujum fa bi ayyihim ektadaitum, ihtadaitum wai iyalan gidana kamar matsayin taurari ne duk wanda kuka yi riko da shi kun shiryu shi ma wannan hadisin ƙarya ne shi yasa malam ya buɗe hadisan da kawo hadisan da basu tabbata ba hadisi na biyu ya ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai annabi ya ce ashabi kan nujum fa bi ayyihim iktadaytum ihtadaytum wai sahabbaina kamar taurari ne duk wanda kuka yi koyi kuka yi riko da shi to kun shiryu wannan shi ma bai inganta ba jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka dai magana annabi da yace la tasubbu ashabi kar ku kuskura ku zagan man sahabbaina falau anna ahadakum annabi yace da za a samu ɗaya daga cikin ku an faka mithlu uhudin zahaban zai ɗauki kaman girman dutsen Ohud na zinari ya bada sadaka ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ba zai kai darajar mudu ɗaya da sahabi ya fada na dabino ba ya ce ko rabin shi ba zai kai ba kasan san girman dutsen uhud dutsen uhud ya kai kamar girman masallacin na har sama kamar ka ce miliyan ɗari a ce duka na zinare ne mun gano wannan da kyau ko aka ka zinare kamar girman nan ka gama arziki ba to a ce ka ɗauki kamar wannan na zinare dutsen Uhud ka ba da sadaka saboda Allah to ba zai kai darajan rabin mudin nabi da sahabi ya ɗauka ya bada saboda Allah ba kun gano wannan saboda dangane da aikin da sahabbai suka yi jama'a ba ana kallon yawan naka na ƙarancin nasu ba ne ana aunawa ne gwargwadon nauyin imani mun gano wannan da kyau ku gwargwadon nauyin imani sai ku aiki tare da mutum idan imanin shi ya ƙaran manaka to zai samu ladan da ya fi naka zai samu ɗaukakan da ta fi taka zai samu ɗaukaka ɗoriya a kan naka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko isa wannan hadithi ne ingantacce mala yace wa qada wafaqani Allah subhanahu wa ta'ala wa qada wafaqani Allah subhanahu wa ta'ala haqiqa Allah madaukin sarki ya datar da ni fi idadi hadhal kitab wajen zama in tattalo in tattaro in hada wannan littafi alladhi ya dummu nukhbatun wanda ya haɗe ya tattare wasu zaɓaɓɓun min safwata ashabi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin fitattun sahabban annabi mun gano wannan da kyau ko ya taro tarihinsu ya ce zai magana akan mawakifin min hayatihim zai bayani dangane da rayuwansu wa islamihim da kuma musuluntansu wa siratihim da kuma tarihinsu ɗungurungum faminhum siddiq wal amin wal fayyad wasiraju ahalil janna mun gano wannan da kyau <clears throat> ya ce daga cikinsu akwai as-siddiq al-amin wal fayyad wasiraju ahalil janna ولا أزعم في هذا الكتاب القدرة على تقديم جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ba la ya ce ni ban riya ba cewa a cikin littafin zan kawo sabon manzan Allah duka ba bal inna haza yahtaju ila mujalladatin kathira cewa in an ce za a tattaro tarihin sabon manzan Allah duka wannan zai buƙaci a zo da mujalladai kenan masu yawan gaske mun gano wannan da kyau ku mujalladat al-kathira fattarikh لم يشهد رجالا مثل صحابة رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم ce tarihi gaba ɗaya tun da كي duniya inda ka kau da annabawa to ba a taɓa ganin kaman sahabban annabi ba tarihi bai taɓa haɗuwa da mutane irin waɗannan ba walakin ni ikhtartu ba'd ashabihi mala ce sai dai a cikin wannan aiki da na zo zan yi na zaɓi wasu daga cikin sahabbai radiyallahu anhum ajma'in Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda waɗanda na kawon da waɗanda ma ban kawon ba kawai ya zaɓa ni jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace malam ya ce wa an manhajil amali wal bahaz fi hadhal kitab dangane da aikin da na yi wajen gabatar da wannan littafi da binciken da aka yi wajen tattara shi. Faƙada kana asasu manhaji fil amali an abda bilittila ala mu'udamil kutubin lati sadartu wa tanawaltu siratu sahaba radiyallahu anhu radiyallahu sahabata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yake cewa hakika asalin abin da na dogara da shi wajen tsamo wannan shine na duba littattafai ne wanda suke bayani akan mafi yawancin tarihin sahaban annabi wa khassa anna hunaka kitaban kathira tanawala sirata haula'i sahabatul akhyar mala yace tare da cewa ai akwai littattafai da suke bayanin tarihin sahabbai da yawa amma shi ba duka ya duba ba ya duba wanda ya duba kuma zai mana bayani wa min wajibi an usajjila taqdiri wa shakwa wa shukri mala yace yana daga cikin wajibi in gabatar da na likafatul kutubul qayyima allati utijali fursa alittila alaiha musamman suka bani dama na bincika maktaba ɗinsu labiraris ɗinsu na binciko littattafai domin fifitar da waɗannan tarihi na waɗannan sahabai walisti anatu biha fi ida da hazal kitab wanda na samu taimako wajen tattara wannan littafi mala yace wa kam kana sa'adati khilala amali fi hazal kitab yace na rabauta sosai a lokacin da nake tattara wannan littafi والاقتراب من حياة الصحابة رسول الله da ƙoƙarin kusa toma al'umman annabi tarihin sahabbai, faƙada ishtu fi alami kullihi sidikin wa imanin wa ikhlasin, sai na fahimci waɗannan baye sun rayu a wani duniya ne wanda ya cika da eh, gaskiya da imani da ikhlasi, wa tamannaitu Mala ya ce, Ne gorin an akuna ƙariban min ha'ula'il abirarul akhyar, a ce, Ina dama ina kusa da zamani ko ina tare da waɗannan zaɓaɓɓu kuɓatattu daga dukkanin wani datti. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Mala ya ce, Na so, sanda nake karanta wannan littafin, da na gane mutane ne waɗanda suka raya irin wannan duniya, dama a ce a can niki. wa qad bada'tu bi wada'i siratil ashira al mubashirin bil janna mala yace a wannan littafi nawa na fara gabatar da tarihin mutum goma ɗin nan ‘yan aljanna ne, sun masabiƙin al'awwali na minhum sannan waɗanda kuma suka shiga addini da wurwuri daga cikinsu, ilal Islam. Wa ra'aitu an arkiza ala janibin mutamayyiza sahabi wa in kanat kullu sifatihim mutamayyiza mala yace yayi kokari in ya dauko tarihin wannan sahabin sai ga yana da wani abu wanda ya fice da shi to zai tsaya ya bayanin wannan daraja da wannan ɗaukaka da wannan fice na sahabi yanda ya kamata tare da cewa in ka ɗauko sahabai gaba ɗayansu za ka same su na musamman ne komi ma nasu wa hawaltu bi qadar da bi imkan mala yace nayi kokari daidai iyawana an ubayyana in bayyana wa azhara in fito da abin sarare ba'ad al jawanib allati kad takuna majhula wasu abubuwan da mutane suka jahilta dangane da sahabbai aw ghairu ma'arufa ko abubuwan da ba a sani ba inda al a wajen wasu mutanen mithlin maulidihi so da dama ana tarihin sahabi ba a faɗin lokacin da aka haife shi to ya ce a littafin zai ƙoƙarin faɗin haka wannan sha'atihi da lokacin da sahabin ya taso wa qissati islamihi da labarin yanda ya musulunta wal ayatil qur'aniyya allati nazala fihi kuma <clears throat> malam zai kokarin kawo ayoyin alqur'ani da suka sauka kan wannan sahabi bil idafati ila ba'd al mawaqib kuma yi bayanin wasu matsayi na sahabin wal ahadath li ha'ula'il uzama da wasu abubuwan da suka faru masu daraja maɗaukaka ga waɗannan zaɓaɓɓun bayan Allah da duniya bata ga bata taɓa kuma jin labarin irinsu ba. Mala ya ce, Wa amiltu ala at-ta'kid min ayyi ma'aluma dawwantuha Mala ya ce, Na yi ƙoƙari ga duk wani abin da na rubuta a littafin nan an sahabi daga sahabi min aksar min masdarin daga inda duk na ciro wannan mun gano wannan da kyau ko in yi ƙoƙarin tabbatar da littafi kaza ne ga bayanin da aka yi kan wannan wa ra'aita an akunan Oslo basiɗan sahalan ko mala na yi ƙoƙarin ya zama abin nan da zan yi in yi shi a yalwace ko mai sauki ma'ana duk abin da ya ɗauko zai ƙoƙarin kawo shi yadda yake sannan kuma ya gaya ma inda ya ɗauko kitabul azima هذا الكتاب العظيم ونرى في هذا الكتاب li ula'ika sahaba الصحابة الأبرار من أصحاب رسول الله ya ce ina ganin wannan littafi mai girma ne mai ƙaye ne domin tattaro waɗannan kubutattu mutanen kirki na sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da littafin yayi wa bi qadarin mastahlaltu hadha al-amal min juhudi illa annani aqarru bi taqsiri mala yace tare da ne ƙoƙarin tattar wannan ɗan aiki da nayi da ɗan ƙoƙarin da ba a rasa nayi kun gano wannan da kyau ku amma ina ji kuma ina tabbatar da ni ina da gazawa shine wa aqarru bi taqsiri ina jin ni na takaita wa yashfa'u li fi kulli dhalika anni ibtaghaytu bihi wajha Allah amma abin da zai kwace ni shine wannan aikin da nayi ina fatan ya zama dan Allah ne mun gano wannan da kyau ko mukhlasan niyya kuma ya zama ina da niyya kyakkyawa fa in kana hunaka khata in aka samu kuskure cikin rubutuna haka mu ma ke cewa in an samu kuskure cikin karatunmu famin ni malai ce daga wajena ne ni ma kuskuren karatun daga wajena ne wa in kana sawab amma in abin ya zama daidai ne famin lahi azza wa jalla wannan datarwa ne kawai an samu gamdakatar ne da dacewa daga wajen Allah wa in kana li haƙƙul al’ihida, ihda idan wannan littafi ya zama ina da cancantan kyautar da shi ma'ana da sadaukar da shi fa'ana <clears throat> uhudihi ila ruhu abi mala ce na kyautar da shi ga mahaifina wa khali da kawuna rahimahumullah Allah ya ji kansu wa ahadai wa mala ya ce wa ahadiya sannan zai zama kyauta ne mun gano nan ko kowa ahadaihi ina kyautar da shi ilal ƙari, al zuwa ga mai karatu abin girmamawa wa arju minallahi subhanahu wa ta'ala kuma ina fatan Allah an yanala hazal amal a ijabal jami wannan littafi wannan aiki da nayi ya burge kowa wa an yaj'alahu alhullahu amalan kuma Allah maɗaukin sarki ya sa aiki ne wanda yantafi tafi ubihi za a amfana da shi insha Allah mun gano wannan da kyau ku mala yace ya duk yanzu wannan sadakarwa ne gare mu mun gano wannan ko shine wa ahadihi ina kyautar da shi ilal ƙari aziz zuwa ga mai karatu abin girmamawa mun gano wannan kenan a takeice malam yayi wakafin shi ne zuwa gawa zuwa ga iyayen shi sai dai kalman da ya amfani da ita malamai aƙida ba suka san amfani da ita ba na kyautar ga ruhin wani kawai sai dai ce wakafi ne ga wani nawa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malaye wannan muƙaddima ko ba tare da mun tsawaita muƙaddima bacin da dama da ɗimi-ɗimi bayan mun gama karatun rijalun wani sa'un haular rasul ne aka shiga karatun wannan to kun ga har yanzu akwai ɗimi-ɗimin bayanin sahabbai kenan kun gano wannan da kyau ku abin yana nan da ɗimi-ɗimin shi mala ce abubakar ne siddiq radiyallahu anhu za a fara tarihin sayid na abubakar Allah ya ƙara mashi yarda sayid na abubakar mala ce ismuhu sunan abubakar mai sunan shi wa alƙabuhu mai laƙabin abubakar mun gani sunan shi dai abdullahi bin abi kuhafa sunan shi abdullahi sunan mahaifin shi abu kuhafa Usman bin Amir shi abu kuhafa sunan shi Usman dan Amir bin Amr ɗan Amru bin Ka'abin wa ummuhu ummul khair mahaifiyar sayyidina abubakar sunanta ummul khair asalin sunanta salma bintu sahar buna umar salma sunanta kenan amma alkunyanta kuma ana ce mata ummul khair shi sa da za ka sa ma'aikka salma ba ummu salama ba salma sai ka mata alkunya da cewa ummul khair kun gano wannan da kyau ko ya zai an ce me sunan abubakar sunan shi abdullahi mahaifin shi fa abu hafa, wannan ya sa idan aisha ta yi abu ya birge annabi in ya tashi jinjina mata sai jinjina mata ta hanyar danganta ta zuwa kakanta ya ce mata ibnatu abi hafa, ‘yar abu kuhafa kenan mun gano wannan da kyau ko? ta iyayenta da kakanninta gaba ɗayansu musulmi ne shi sa take cewa lam aqil abwayya illa wa huma yudinani dina tace ita ba ta wayo ba face ta samu iyayenta gaba daya akan addini suke shi Abu Quhafa bai musulunta ba sai lokacin da aka yi fatuhu Makka shine aka zo da shi kan shi fari kwal annabi ya ce a je a tara mashi wannan kan nashi mun gano wannan kyau ku to sunan shi Abdullahi kuma wannan abubakarin da ake ce mai wannan shine alkunyan shi za mu zo za mu ji kuma yana da wani alkunyan ma shi abubakar shine awwalu man amana shine farkon wanda ya fara imani karara amma wanda ya fara imani da annabi gaba ɗaya ita ce khadija mun gano wannan da kyau ku sai dai malamai suna cewa ta yadda ta yi imani ta ɗauke shi ta kai shi wajen baffanta war katubunan naufal shi ma imani amma shi ma imanin nashi bai zama ƙarara ba da annabi ya fita daga nan ne sai ya samu abubakar sai ya ma abubakar tallan musulunci sai abubakar ya musulunta to daga nan ne musulunci ya bayyana a baki abubakar aka fara ji amma farkon musulunta gaba ɗaya khadija ce ko mun gano wannan amma musulunci a ji labarin shi ya bayyana an ji shi a bakin wani a bakin abubakar aka fara jin shi shi yasa malamai suke cewa huwa awwalu man amana shine farkon wanda ya fara imani wa saddaqa bi risalati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma ya gazgata manzancin annabi wa sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sahiba rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil hijira kuma shi ya raka annabin Allah hijira mun gano wannan za mu zo mu ji tarihin hijiran aisha ta ce rana tsaka muka ga annabi ya zo gidan musanna bai saba zuwa ba don dama ta ce akalla annabi kullum sai ya zo gidansu sau biyu duk wanda zai zo gidanka sau biyu kullum baka gaji ba ba ƙaramin amininka ba ne mun gano wannan da kyau ku to wannan sai ga annabi ya zo a lokacin da ba a saba ganin yana zuwa ba shine ba annabi ya ce Allah ne ya bashi izini ya baggarin nan mun gano wannan tare da cewa duk wani matsatsi da duk wani kunci ba wanda ba sa annaba ba an hana yin addinin kwata-kwata sahabbai bayan da ba su nufi annabi ya daga a tashin na bai cewa ya kwashe wasu ya tura sahabasha shi ma da aka matsa mai yi gaba mun gano wannan nake ke ku shi na abubakar ya ce don allah a ta yi tafiyan nan ta haɗa ne ce to tashi mu tafi ce kuma yana roƙon arziki a ba shi izini ya ɗauki nauyin tafiyan gaba ɗaya ya ce an baka abubakar ya nemi masa abin hawa guda biyu ya ɗibi guziri ya tafi da wannan guzirin da shi aka wannan tafiyar bayan tafiyansu ne sai shi abu hafa ma asma'u ya ce ma asma'u yayar Aisha cewa ke yanzu haka mutumin nan ya kama hanya ya tafi mai bar mako wanda za ku ci sai ta je ta ciko buhu da duwatsu ta ɗaura hannun shi a kai shi da lokacin ya makance ta ce ga kuɗin da ya bar man cin da kuɗinsu na da a zinare da azarfa ne ya ce to cin da ya bar mako abin za ku ci a sauka lafiya mun gano wannan da kyau ko to tsoho in ya tsufa dama abin da yake sare shi ne samu ɗan tuwon shi dai mai ɗumi ya ci shi kenan hankalin shi ya kwanta kuma Allah ya azata shi da musulunci daga ƙarshe warafi rafiqahu filgar kuma shi ne wanda ya zama abokin zaman annabi a cikin kogo sadakan ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa allafahu qabla al ya abotaci annabi abota ta gaskiya sannan ya rika lallashi da kwantar da hankalin annabi da ƙara ƙarfafan shi tun kafin a aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama annabi shi Abubakar tuntun abokin annabi ne shi yasa sai hali yayi daya ake abota in kana son ka gane halin Abubakar to ka kalli halin annabi anal mar'i la tas'al wa sal an qarinihi in kana son ka gane mutum kakka tambaye shi kai tsaye bincike suwaye abokan shi mun gano wannan da kyau anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi saboda sai hali yayi daya ake abota. mun gano wannan da kyau ko shi annabi ya san waye abubakar abubakar ya san waye annabi shi yasa sai abotansa ya daya mun gano wannan da kyau ko shi yasa idan ka ce abubakar kaza ne ka batance shi to wannan batancin naka zai kai zuwa ga manzan Allah ne kai ka annabi kan gado ne da ya abota da irin abubakar qablal bi'isa wa ba'adal bi'isa tun kafin annabta da manzanci suke tare har bayan annabta da manzanci kuma Allah na gani ya basu tare har ma Allah da kai shi ke cewa ya yaqulu li sahibihi akwai wanda ya matsa Allah ne akwai wanda ya zare ma Allah ido ne akwai wanda ya ma Allah barazana ne akwai wanda yake cin hanci ga Allah ne ya ce faɗa haka jima me yasa mutane ba su da kan gado ne su rika yin maganganu wanda mai hankali in ya kalla sai ga wautansu Allah ne yake cewa annabi fa ya ƙulu li sahibihi la tahzan inna Laha ma'ana shi annabi ya tabbatar annabi abokin shi ne Allah da kanshi ya ba da labaran abotan a cikin Alkur'ani kuma ya ce, Inna Laha ma'ana Allah yana tare da ni da kai, shi yasa malaman tafsiri suka ce cikin wannan aya kab Allah yana bayyana zargi ne ga mutanen duniyan wancan zamanin gaba ɗaya amma sai ya ware abubakar kadai bai zarga ba cewa illa tansuruhu in kun yi taron dangi kun ƙi ku taimake shi to faƙada nasarahu Allah ai Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain lokacin da kafirai suka wartake su a gari su bi ne kada suka fita kowa na zaman shi a gida إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن inna معنا ma'ana Allah ya sa mu dace in ka samu makiya annabi sai ce da gani ai ya nuna cewa lalle abubakar abokin annabi ne amma aya ta tona asirin abubakar ta ce matsoraci ne domin ya tsorata ne a cikin kogon sai annabi ke kai abokina kakkaji ji tsoro inna allaha ma'ana so aka ya zagi abubakar sai kuma ga ƙara gaba cikin ayin sai gaji yabo ga abubakar Shi ne fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar ma abubakar wata natsuwa ta musamman in ma tsoron ne to Allah ya saukar mai da natsuwa mun gano wannan da ku kai kuma tsohonka da yake jarumi ne wa ya saukar mai da natsuwa kuna fahimtar wannan da ku kuma me ya faru ne lokacin annabi yana cikin kogo da abubakar sai kafiran suka zo su wucewa sai annabi domin sun bi ta hanyar da ke bi ta saman kogon ne haka sai abubakar ya ce da fa za su shigo kogon nan ganin mu za su yi shine sai annabi ya ce la ta hazan kakka damu inna allaha ma'ana allah na tare da mu zai hana su ganin mu kafin ce wani iyakan mafasarar wajen kenan wa masu suka ce wa abubakar ya tsurata ne sai ka ce kana wajen sarki makaryata jama mun gano wannan da kyau ku shi yasa wanda ya ƙi ka sai ka faɗa ruwan zafi sai ya ce ka ta da ƙura duk wannan ƙoƙarin da abubakar ya wai su ba su gani ba shi kuma Allah ya gani shi yasa har ya bada labarin ƙoƙarin ma cikin alkur'ani ya ce ma ya saukar da wata irin natsuwa ta musamman ga abubakar sannan ya turo ta runduna wacce ta ƙara ƙarfafansu mun gano wannan da kyau ko shi yasa a cikin wannan kogon da ake ba da labarin cewa wai gizo-gizo ya zo ya yi yana ya yi saƙa har kuciya ta zo ta yi kwai a wajen suka ce duk ƙarya ne wannan ba komi a wajen kawai Allah ne ya hana su ko sun leƙa ba za su gansu ba mun gano wannan da kyau wannan al'adan Allah ne in kai imani da Allah maƙiya Allah ba kasafai suke ganin ka ba yanzu Allah bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sai Allah ya sitirce ka ko lokacin da matan Abu Lahabi sanda aka sauka tabbat ya da abi lahabin wattab Allah ya ragargaje su sai ta ɗauko dutse ta taho tana zage-zage tun daga gidanta har ta tunkaro tana neman inda annabi yake tana cewa muzammiman abaina hota rakna, tana cewa abin zargin da muka ki mun yi watsi da addini shi ta zage-zage ta tunkaro abubakar da annabi suna zaune sai annabi abubakar ya ce mai ka tashi ka bar wajen nan domin mahaukacin ne in ta zo ba za ta iya kwala ma dutsen can mu bar wajen nan tun da girmanmu da arziki sai annabi ya ce mai rabu da ita ko ta zo ba ta ganmu ba ibnu kasir ya bada labari a tafsirin wannan ayan cikin sotul isra to ta gama ɓaɓatinta ta gama hayaniyanta ta kama ta yi tafiyanta kuma ba ta gansu ba mun gane wannan da kyau ku ina fatan kun gane wannan da kyau su manzan Allah arna ba sa ganin su in da musulmi Allah ya sa mu dace to shi sayyidina abubakar ya zama aminin annabi tare suke kun gano wannan tare suke tinkatu tun kafin annabta da manzanci waya abotan ba ta fara ba ne lokacin manzanci ba duk wanda yake abota da kai a lokacin da ta gyaru to ba abokinka waye abokinka yake tare da kai tintini matsala ta taso ku ci tare komi ya taso ku yi tare to idan ni'ima ta zo ku wannan shine abokinka na gaske kuna gano wannan da kyau ku amma ba ka samu wani abu ba sai mutane sai su yi casu kewaye ka in kai kare ne za ka rike su kuma sai sun ga bayanka Allah ya kiyaye abokin shi ne na tintin wa wafahu wa akhlasa lahu ba'daha sannan ya kiyaye mutuncin wannan abota nasu kuma bayan rasuwan annabi kuma ya cika alkawari da amana na zaman tare na abotan ba wai abota yake na ganin ida ba da gaske yake yasa lokacin da annabi ya rasu aka samu waɗanda suka yarda daga cikin ƙauyawan da suka shiga musulunci ƙarshe-ƙarshe ba su dace da tarbiyyar da annabi ya abin farko ba da suka ga annabi ya tafi mai ba su kyauta da sauransu da waye sai suka ja baya da kuma waɗanda suka shiga addinin don dama su rikita shi daga ƙarshe da waɗanda suka shiga addinin don gara ɓasan da ake ɗiba su masu ɗiba waɗannan gaba ɗaya sai suka ja baya abubakar ce sai sun dawo ya shirya runduna sai da ya dawo da su haka waɗanda suka hana zakka haka annabawan ƙarya irin su musailama da su ja. duk sai da abubakar ya tabbatar da addini ya zauna tsaf kamar yadda annabi ya rasu ya bar shi a cikin shekara biyu ya gyara zaman musulmi gaba ɗaya bai hautsuna madina ya rikita ta ba kuma mun gano wannan muke ku to da gari ya zauna lafiya lau to sai sayyidina umar shi kuma sai ya shiga duniya lokacin da ya hau karaga shine musulunci ya zo har Najeriya nan kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace Mala ya ce huwa awwalu man aslama Abubakar shine farkon wanda ya fara musulunta Waƙar qad aslama bi du'aihi adadun min kibamin kibari sahaba kuma ta hanyar da'awar abubakar an samu adadi da yawa daga cikin manyan sahabbai sun musulunta ɗaya musulunta da yawa daga cikin manya-manyan ashiratul mubashara duk a hannun suka musulunta tsakaninka da Allah sanda kake addinin mutum nawa ka iya shigar da su cikin lalama ka karantar da su suka fahimci addini da kyawun ɗabi'u suka musulunta mutum nawa yau shekaranka nawa a musulunci haka haife ka ba abin da ka ma addini sai ƙoƙarin rikita shi Allah ya kiyaye wa awwalu man jama'a al-Qur'an al-Karim kuma sayyidina Abubakar shine farkon wanda ya fara tattara al-Qur'ani mun gano wannan da kyau ku wa awwalu khalifatan wa awwalu khalifa lil muslimina ba'da wafati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma shine farkon halifan musulmi bayan rasuwan annabi mun gano wannan da kyau ku luqiba radiyallahu anhu bi adadin min al alqab ana mai laqaba da yawa mun gano wannan da kyau ku dan abubakar akan shi aka fara khalifa yasa kana jin an haifi yaro an ce mai khalifa wa ke nufi abubakar ne kun gano wannan lokiba atikan ana mai laƙabba da cewa shi atiku ne atiku atik ne atikan sai a ce atiku mun gano wannan la'itiqihi minan nar saboda shi an yanta shi ba shi ga wuta akwai sanda annabi ya bayanin kofan aljanna guda takwas wata kofan babu salati ne babu sadaka babu kaza babu kaza annabi ya ce ko wace kofa akwai waɗanda za a kira su su bi su shiga ta wannan kofan sai abubakar ya ce ya rasulallah akwai wanda za a kira ya shiga ta waɗannan ƙofofi gaba ɗaya gaba ɗaya ya bi ta waɗannan ƙofofi ya shiga sai annabi ya ce ƙwarai da gaske akwai sai annabi ya ce kai kana daga cikinsu gano wannan da kyau ku abubakar kenan shi yana daga cikin wanda za a kira su bi ta waɗannan ƙofofi gaba ɗaya shi yasa abubakar ba ƙaramin mutum ba ne ba za ka san abubakar ba ko ba wanda zai iya bayanin waye abubakar sai annabi kawai ɗan abin da ka samu ko kawai dai ka haƙura da shi shi sa duk wanda ba annabi ba sai dai bayanin abin da ya sani kawai saboda in kana son ka tambayi aboki don gane da waye abokin shi in kana son ka gane ɗabi'an aboki to ka samu abokin shi ka bincike shi to waye babban abokin abubakar annabi ne <laughs> ina ba ta mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace mala ya ce ƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ya ce mai anta atiqullahi minan nar kai entaccen Allah ne ba ka ba shiga wuta wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi a babul manaqib karkashin manqiba abi bakarin a lamba na 3760 mu'jam at-tabarani al-kabir a juz'in farko shafi na hudu. mun gano wannan da kyau ku wal ihsan fi taqrib sahih ibn hibban juz'i na 15 shafi na 280 wa isnaduhu sahihun malai isnadin wannan kuma ingantacce ne Wan Aisha ta الله An قالت daga sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce wallahi inni lafi baiti zata yau min, ta ce wata rana ina ɗaki na mun gano wannan da kyau ko wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ashabuhu fil fina annabi da sahabbai su kuma suna fana farfajin gida wa baini wa bainahum sitrun tsakanin ni da su akwai sitara labule da ya sitarce mu iz aqbala abubakarin can sai ga babban aboki ya tunkaro babban amini babban siriki babban halifa na manzan Allah faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce man sarrahu an yanzura ila atiqin minan nar duk wanda yake son ran shi ya fari ta hanyar kallon wanda aka yanta shi ba shi ba ga wuta yanzur ila abi bakarin to ya kalla abubakar mun gano wannan da kyau ku tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na 3679 wa qala tirmidhi ya ce hadisun garibun wannan hadisi ne garibi in tirmidhi ya ce hadisi garibi abinda yake nufi hadisi da ifi akhrajahu abu ya'la fi musnadihi abu ya'la ma fitar da shi a cikin musnad wa ibn sa'd wal hakim waluqiba bis siddiq kuma an yi ma abubakar laƙabi da cewa shi as-siddiq ne wa kada ajma'atul umma ala tasmiyatihi malamai gaba ɗaya sun haɗa kan kiran abubakar da wannan laƙabi na as-siddiq limubaradatihi limubadaratihi ila tasdiqir rasulillah saboda shine wanda ya fara rige-rigen gazgata annabi fi ma kana yukhbiru bihi cikin duk abin da annabi ya zama ya ba da labari a kan shi wa awwalu man ishtahara bihi kuma shi ne farkon wanda ya fara shahara da wannan kalma na cewa gaskiya annabi ya yayi sabihatul isra a safiyan da aka yi isra'i da annabi kun gano wannan da kyau ku Numa annabi da ya dawo kun san tafiyan da aka fara yi isra'i ne aka ɗauki annabi daga makka zuwa baitul makadis wanda shi ake ce mai isra'i tafiyan dare daga can aka sauko da mi'iraj don wannan tafiyan daga makka aka je baitul a akan buraka aka yi wata dabba ce wanda ita dai bata kai ta fi jaki bata kai alfadari ba sannan inda idanta ya hango nan take sa kafanta da gaugawa mala'ika ya zo da ita ba a taba hawa kan buraka ba manzo Allah ne fara hawa mun gano wannan to tafiyan da aka yi wannan daren aka je baitul maqdis shine isra'i shi sa Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir kun ga wannan wannan shine aka bada labarin isra'i labarin mi'raji kuma to a cikin suratul najmi Allah ya bada labarin shi kun ga wannan da ke ku wani suka ce mi'iraji wani staircase ne matakala ne wanda aka sako da shi daga aka tafi kun gano wannan wasu kuma suka ce a mala'ika jibirili ne ya ɗauki annabi aka tafi domin daga doron duniyan nan zuwa wannan sama domin idan ka bai iya hango rufin sama ta ɗaya hadari kake hangowa tafiyan ya nisa ba za ka iya hango rumfan sama ba ƙawalweniyar sama kake gani hadari kake gani ba rufin sama ta ɗaya kake gani ba tafiyar shekara ɗari biyar kai irin ka ya isa hango shi ne mun gano wannan domin aka ce maka Allah maɗaukin sarki ya faɗe cikin alkur'ani ya yi sama kwalliya kai kana ganin kwalliyan ne <laughs> Jawa mun gano wannan da kyau ku abin da kake gani kawai fitillin rana da wata da tauraro su kawai kake gani amma kwalliyan da aka yi ai idan ka bai gani mun gano wannan da kyau ko wannan kwalliyan na kusa da ka iya gani domin tazaranka da ita tafiyan shekara 500 ne kuma haka kowace sama take da 'yar uwarta to haka annabi ya ta wannan tafiyar domin malamai suka ce kaurin da ke tsakanin in aka zo nan daga nan doron nan zuwa wannan tafiyan shekara 500 ne to haka buɗe maka kofan da zaka shigo nan To wannan kofan shi ma kafin ka shigo nan ɗan ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne kenan kafin ka kai sama ta ɗaya sai kai tafiyan shekara dubu ɗaya sama ta biyu shekara dubu biyu uku haka kenan kafin ka kai saman bakwai akwai tafiyan shekara nawa dubu bakwai daga nan zuwa kursiyu daga nan zuwa wani rafi daga nan zuwa al'arshi manzo Allah sai da ya je kuma ya dawo kuma a dare ɗaya mun gano wannan da kyau ko? to za mu zo za mu ji insha Allahu a karatun da zai biyo bayan wannan sai mu tattauna dangane da wannan magana akan isra'i da mi'raji da izinin Allah don mu ji menene ɗan taƙaitaccen bayani zami domin daraja abubakar ta bayyana a dawon isra'i da annabi yayi fasbanaka duka biyamdika da Allah ilaha illa anta assalamu alaikum